وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa wannan masallaci mai albarka masjidin da ke nan cikin garin abuja babban birnin tarayyar nigeria a wani yammaci na talata ranar cikin garin talata a talatin ga watan rabi'u thani ko kuma ɗaya ga jibadar ula shekarar hijiriya ta 1440 wanda kuma yake daidai da bakwai ga watan daya shekarar miladiya ta 2019 muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya da ya ba mu damar wannan haduwa wannan lokaci muna kuma roƙonsa ya kinsa mana daidai cikin abin da za mu faɗa ya ba mu dacewa Allah subhanahu wataala ya mana jagora cikin al'amuranmu gaba ɗaya wannan zama insha Allah kamar yadda kuka ji sakonni ne zuwa ga 'yan siyasa amma waɗanda 'yan siyasa nake nufi da waɗannan sakonni waɗannan sakonni zan aika su ne zuwa ga 'yan siyasar da suka yi imani da Allah shine Ubangijinsu suka yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallama ne manzansu suka yadda musulunci shi shine addininsu suka yadda cewa akwai ranar komawa ga Allah subhanahu wataala da za a tsaya gaban sai hisabi waɗannan sakonni zan aika su ne zuwa ga 'yan siyasa waɗanda suka yi imani da cewa alkur'ani daga Allah yake suka yi imani da cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wata madogara ce mai tsarki suka yadda alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama su ne maɓuɓɓugar shirya kuma alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama suna yi wa mutum jagora cikin dukkan al'amuransa na rayuwarsa kuma hanyar da alkur'ani da sunna suke nunawa ita ce tafi kowace hanya zama daidai kuma binta shi ne dacewa a waɗannan saƙonni zan aika su zuwa ga 'yan siyasa waɗanda suka yarda cewa addini ya fi komai mahimmanci a rayuwa rayuwar ɗan adam a bayan ƙasa ba komai ba ce idan ba shi da addini bai san Allah ba bai kuma san yadda zai bauta masa wannan sako zan aika shi zuwa ga waɗanda suka yi da cewa Allah subhanahu wata'ala ya halicci dan adam ya kawo shi nan bayan ƙasa domin ya bauta masa kuma bautar Allah subhanahu wata'ala ita ce gaya shine abin abinda kowane dan adam yake hankoran ya cimma wannan sako waɗannan sakonni zan aika su ne zuwa ga 'yan siyasar da suke kasa kunne su saurari magana su kuma bi wacce ta fi kyau daga cikin maganganun da za su ji kuma babu wata magana da ta fi kyau kamar maganar Allah Allahu nazzala ahsan alhadith Allah shi ya saukar da mafi kyan zance haka nan babu zancen da yake na annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa fa inna ahsan alhadith kitabullah wa khayr alhadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam waɗannan su ne zan aika ma waɗannan saƙonni da waɗannan nasihohi watakila za su samu hanyar zuwa zukatansu kuma za a samu waɗanda za su karɓe su da kyakkyawar karɓa su buɗa musu ƙofofin zukatansu wanda zai sa al'umma ta samu wato kyakkyawan fata da kyakkyawan buri tare da ita da kyakkyawan canji in uridu illa al-islaha mastata'tu وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب na farko idan muna magana akan siyasa siyasa kalma ce ta larabci wadda tana nufin mutum a tsaya akan abu a ga gyara shi shine alqiyamu ala shay'i bima yuslihuhu wannan shine kalmar siyasa take nunawa amma idan aka ce siyasa a yaren masu magana na na hukunce-hukunce ana nufin shugabancin al'umma da jagorancinta a kan abin da yake maslaha gare ta kuma ta yadda shari'a ta tsara wannan ne abin da ake cewa siyasa kuma wannan ta ce kalma wato ne ma'ana wacce take mafi kyau ko ta ma'anar da take daidai da wannan kalma ta siyasa wato jagoranci shi yasa annabawan banu isra'il suka kasance su ne 'yan siyasa a cikin mutanensu wana suke jagorancin al'ummominsu kamar da zuwa cikin hadisin da imam bukhari da muslim suka roito daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kanat banu isra'il tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'dahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce banu isra'il annabawa ke jagoranta su annabi sai amfani da kalmar tasusu ma'ana suke musu jagoranci annabi ya ce kullama halaka nabiyyun duk sanda wani annabi ya rasu ya bar duniya khalafahu nabiyyun sai wani annabi ya zo mai gurbinsa annabi ya ce wa ana la nabiyya ba'di ni babu wani annabi da zai mai gurbi na to kaga anan abinda ake nufi da tasusuhumul anbiya ana nufin annabawa ke jibinta al'amuran su su suke musu jagoranci kamar yadda sarakuna da masu mulki suke jagorantar talakawan su sai dai wannan ma'anar mai kyau ta gamu daga manta yayin da aka gurbata ta aka lalata ta zama na kalmar siyasa ta ɗauki wata ma'ana wacce ke mai munin gaske ba don kuma saboda irin mummunan halaye da ɗabi'u ko munanan halaye da ɗabi'u da su waɗanda wasu waɗanda suke tare da wannan kalma ko ake je ake ambatansu ake sifanta su da wannan kalma suke nunawa wanda har ta kai idan aka ce siyasa wato har kamar ana nufin yaudara aka ce siyasa ana nufin munafici aka ce siyasa ana nufin ƙarya ana nufin manuba ana nufin sata ana nufin cin amana ana nufin goyon bayan ƙarya da makaryata goyon bayan ƙarna da mabarnata ce kakkai mun siyasa wato in yana nufin kakkai masa ƙarya ko kuma kakkai masa maduba ko kakkai masa dungushe ce ban yarda kai mun siyasa ba wanda hatta kai akwai wanda zai shiga musulunci yanzu Allah saboda irin mummunar ma'ana da aka ba wa siyasa har ta kai wani marubuci masanin adabin larabci ɗan ƙasar masar mustapha lutfi mamfuluti a cikin littafinsa, sa'an nazarat yake cewa allah ya sani ina ƙin siyasa kamar yadda nake ƙin ƙarya da albush da ha'inci da yaudara wato irin yadda na tsani ha'inci da ƙarya da yaurar haka na tsani siyasa har ta kai yana cewa abuna babu bambanci tsakanin 'yan siyasa da ƙatti masu riƙe da bulala suna dukan mutane bambancin da ke tsakaninsu waɗancan wato ƙatti suna kashe mutane ɗaiɗaiku amma su waɗannan suna kashe al'ummu ne yake cewa shi yanzu mutum zai iya zama cikakken ɗan siyasa idan bai zama makaryaci mai magana ya saba ba wanda yake bayyana abinda ba shi yake koyewa ba ko yake boye abinda ba shi yake bayyanawa ba ko yake burmushi inda ya kamata a yi dariya ko a yi kuka ko yake kuma kuka inda ya kamata a yi burmushi wato yake nuna cewa da ɗan siyasa shi a yadda yake ganinsa wani mutum ne wanda har kullum yadda kake ganin shi ba haka yake ba to ba komai ne ya kawo irin wannan mummunan kallo da ake wa kalmar siyasa ko kuma siyasa ba illa munanan ɗabi'u da munanan halaye da barin kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye da aka samu daga yawancin waɗanda suke wannan harka har ta zama da dama daga cikinsu banda san zuciya da san kai da haɗama da ƙoƙarin gabatar da maslahar mutum ta kankin kansa akan maslaha ta al'umma babu abin da suka sa a gaba har zamana al'umma tana kallon siyasa da irin wannan bakin madubi tana mata irin wannan fahimta wannan ina magana game da siyasa ba wai a kasar mu kawai ba ina magana akan siyasa a duniya gaba daya kusan kaga shi mutumin masar ne kuma ya rasu tun shekara ta 1924 kaga da jimawa 1924 kamar duk da haka ga irin yadda ta kai yana hangen siyasa tun gabaninsa haka abubuwan suke to ba dan ba komai ja wannan ba illa lalacewar waɗanda suke danganta kansu da ita wannan kalma ko kuma ita wannan tafiya wannan abin da yake faruwa ne daga su 'yan siyasar ya jawo haka to haka ga wasu saƙonni guda goma da nake so in isar wala Allah su isa zuwa ga waɗanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya nufa za su amfana da su kuma wala Allah a samu canji a cikin wannan harka wacce ke da muhimmanci wadda ba za ta yi ba rayuwar al'umma tafi ba tare da ita ba domin ba ta yiwa a ce ga al'umma babu shugabanci ko babu waɗanda za su jagoranci al'umma wannan ba zai yiwu ba saboda haka koyaya ne dole a samu shugabanci a cikin al'umma kuma addinin musulunci ya fi kowane addini matsawa kwarai da gaske akan samun shugabanci har ta kai annabi sallallahu alaihi wa sallama yana umartar mutane biyu ko uku in za su yi tafiya to su nada shugaba a cikinsu su to ballantana kuma al'umma ta zauna kara zube ba shugabanci haka shugabanci abu ne wanda yake darura ce dole ne dole ne a samu wannan a sako na farko wato shugabanci ko a ɗora maka wani nauyi wannan ba karramawa ba ce nauyi ne aka ɗora maka kamar yadda haka akan ambace shi da wannan kalma ce an ɗora ma wani nauyi sauka nauyi ne ba wani karramawa ce aka yi maka ba da haka kai ɗan siyasa da hankoran cewa kana son ka samu wani shugabanci kana son ka samu wani mukami a cikin tafiyar al'umma to ka sani cewa kana yunkuri ne ka ɗauki wani nauyi gagarumi a kafaɗarka kuma kana wani ɗaukan wata amana ce wacce kake so ka ɗora wa kanka ko kuma al'umma ce kokarin ta ɗora maka wanda kuma za ta zama maka nauyi mai wato girma sosai a kanka kuma ka sani cewa ranar gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai tsayar da kai zai tambaye ka game da kowane mutum ɗaya daga cikin waɗanda suke suka zan ƙarƙashin shugabancinka ko jagorancinka annabi ya ce wa kullukum mas'ulun an rayyatihi kowannan ku sai an tambaye shi game da shugabancin da aka bashi don haka dole ne kasancewa kayi abin da zaka kwato wa marar ƙarfi haƙƙinsa shi kuma mai karfi ka raba shi da nauyin da ya ɗaukar wa kansa na danna haƙƙin wani muna tunawa na abubakar lokacin da aka bashi khalifanci na al'umma ya zama shi ne shugaba yawo minbari yayi ba yake cewa ya ku mutane an shugabantar da ni akan ku ba don na fi ku ba yake cewa in na yi da kyau to ku taimaka min in kuma na bata to ku gyara min yake cewa mai karfi a cikin ku a yake cewa amana wal kadhibu khiyana والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ, الحق حتى آخذ له حقه والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله يكي تشوى قسكيا أمانة كرياكما هائجيني مكارفيكما ميروني أتكين كوكشيني كالكارفة أبولينا harsena karbo masa haƙƙinsa ce kuma mai ƙarfi a cikin ku shine mai rauni a wajena har sai na karbo haƙƙi irin wannan huduba ita ce sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yayi lokacin da aka nada shi shugabanci har yake cewa da a ce na san cewa akwai wanda ya fi ni cancantar wannan matsayi to da idan miƙa wuyana a sare min ya fi min sauki a kan karɓi matsayin to yana ganin cewa an ba shi wani abu da yake da nauyin gaske saboda haka mutumin da ya samu shugabanci ko aka dora shi kan shugabanci to ala hakika abin da yake haƙƙinsa a wajen ɗan uwansa da danginsa da masoyansa shine su yi masa addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ba shi gabawa da wannan shugabanci lafiya ubangiji subhanahu wata'ala ya dora shi kafafuwarsa akan hanyar daidai wani addu'a ya kamata su yi masa su yi masa addu'a Allah subhanahu wata'ala ya dafa masa ba wai su zo suna masa murna a ce ana taya shi murna ana masa san barka ba domin abin da yake ya samu kansa a ciki ba abin da za a yi masa murna ba ne sai dai a yi masa addu'a Allah subhanahu wata'ala ya sa ya gama lafiya domin abin da ake wa murna shi ne abin da nasarar da take cikinsa ta fi rashin nasarar amma wannan rashin nasarar ta fi nasarar yawa ta haka akwai matsala matsala kwarai da gaske a ciki don haka mutumin da ya tsinci kansa cikin wannan yanayi to haƙƙin da yake a kan mutane shine su yi masa addu'a Allah subhanahu wata'ala ya bashi jajircewa ya dafa masa ya masa kyakkyawan jagoranci har ya gama da wannan shugabanci lafiya ba a ji ana masa wato murna ba cewa wai ya samu shugabanci domin ya samu kansa ne cikin wani abu mai haɗari a sako na biyu halarto da girman amana da hadarinta wajibi ne gare kai dan siyasa ka sani cewa shugabanci babbar amana ce kuma hadarinta mai girma ne kwarai da gaske domin ta wulakanci ne da nadama idan mutum bai tsaya da haƙƙin wannan amana ba bai sauke nauyin da al'umma ta ɗora masa a wuyansa ba hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam da dama sun zo waɗanda suke nuna wannan batu kuma suke tabbatar da cewa amana abu ne mai girman gaske daga ciki akwai hadisin da imam muslim ya ruwaito daga abuzar zar al-ghifari radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wata rana ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tambayarsa da cewa ala tasta'miluni ya rasulullahi ba za ka bani aiki ba to ba za ka bani aiki ba ni zan ina da wani abu da zan shugabanta na aiki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daki kafadarsa da hannunsa yace da shi ya abazar innaka da'if wa innaha amana wa innaha yawm al-qiyamati khizyun wa nadama illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha annabi yace masa ya abazar shugabanci koya yake yace kai mai rauni ne yana nufin ba mutum ne da jajirtacce ba kana da raunin zuciya yanzu nan sai wani abu ya kada maka zuciya ba yana nufin mai rauni wajen imaninsa ba ko gaskiyarsa ba a'a annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ba wato sababa ta yi ma wani inuwa ba ko kasa ta ɗauki wani mutum mai gaskiyar magana ko wanda ya fi abuzar da gaskiyar magana sauraka mutum ne mai gaskiya matuƙa da gaske amma a nan annabi sallallahu alaihi sallama yana nuna masa rauninsa ta fuskar wajen mu'amala da mutane da raunin zuciya za a iya amfani da wannan raunin a yi abin da ba daidai ba a ƙarshen shugabancinsa ba zai iya hanawa ba to shi ne sai annabi ya ce da shi kai kana da rauni kuma shi shugabanci amana ce kuma ranar alkiyama wulaƙanci ne da nadama sai ga wanda ya riƙe wannan shugabanci da haƙƙinsa ya sauke nauyin da yake wuyansa kaga anan duk da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta shi da da'if da rauni wanda raunin ba zai cece shi ba a gaban Allah sai ai saboda yana da rauni shi yasa abubuwa kaza kaza kaza suka rika faruwa ya kasa yin wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa cewa amana ce kuma sai Allah subhanahu wataala ya tambaye mutum akan ta akwai hadisi da Imam al-Bazzar da Tabarani suka rawaito daga Auf ibn Malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da su in shi'tum anba'tukum anil anil imara wa ma in kuna so zan gaya muku ko mecece shu menene shugabanci kuma me ake nufi da shi Auf Ibnu Malik yace sai na daga miryata sosai sai na ce ya rasulullahi ma hiya menene shugabanci sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace awwaluha malama وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدم النبي صلى الله عليه وسلم يجي لشي فرقنت فرقن شوغبانشي zargini yace abu na biyu da abu na biyu da zai biyo baya nadama abu na uku kuma azaba ranar gobe kiyama sai ga wanda ya adalci to a farkon al'amari na game da shugaban shine zargi da yadda mutum ya kai ga tsayawa da kula da aikin da aka bashi sai ka ji ana zarginsa ko kowane irin kokari zai yi sai ka ya samu masu zarginsa idan manzo sallallahu alaihi wasallam da kansa an samu waɗanda suka tsaya gabansa ba ma a bayan idansa ba suka gaya masa bakar magana saboda shugabanci to waye kuma zai tsira nabi yayi rabu an ce eh, ya ajil ya rasulullah kai adalci ka fai adalci annabi sallallahu alaihi wasallam yi rabo wani ya ce hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah ce rabo ne fa ba idan Allah ba mun gane an yi rabon nan ba dan Allah ba to idan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya amince masa ya bashi wahayi ya bashi manzanci na ƙarshe zai yi zai yi rabo wani ya ce ba idan Allah ba ina kuma ga wani wanda ba kowa kowa ba saboda haka awwaluha malama farkonta sai mutum ya shiga zargi da yadda yake da nagarta bayan ya samu shugabanci kuma sai ya samu matsala da wasu mutane sannan kuma abinda zai biyo baya shine nadama ƙarshe zai zo yana nadama irin halin da ya cikarsa a ciki bayan tafiya ta yi tafiya yana ruba yana da ya sani da bai karɓi wannan matsayi ba to ƙarshe kuma aka jera ranar da gobe kiyama idan mutum bai adalci ba ya gamu da azabar Allah Allah kiyashe mu هكذا إمام أحمد دقبراني سنفتن حديثي لك أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه لك النبي صلى الله عليه وسلم النبي كيتي وما من رجل يلي أمر عشرة بما فوق وبما فوق ذلك إلا أتى الله مغلولا يوم القيامة يده إلى أنقه فكه بره أو أوثقه إثمه أولها ملامة وأوسطها ندامة wa akhiruha khizyun yawm al-qiyamah annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu mutumin da zai shugabanci wani al'amari na mutane goma abinda yayi sama ka duba mutane goma abinda yayi sama kaga ko gidanka wani kirga ka ga cewa watakila kun fi goma wanda suke karkashin ka ballantana abinda local government ɗinka ballantana kuma zone ɗinka ballantana kuma jiha ballantana ƙasa gaba ɗaya ce wanda ya shugabanci wani al'amari na mutane goma da abin da ya yi sama da haka ba ce ranar gobe kiyama ya zo an ɗaɗɗaura hannayensa a wuyansa hobin ruhu gaskiyarsa ce za ta kutar da shi za ta kunce masa wannan ɗaurin au ho ismuhu ko kuma laifinsa ya sa ci gaba ɗaure shi ɗauri tamau wato ko dai gaskiyarsa ta shi ko kuma laifinsa ya ainihin dulmiyar da shi cikin wannan azaba annabi ya ce awwaluha malama farkon ta zargi wa awsatuha nadama tsakiyar ta nadama wa akhiruha khizyun yawm alqiyama karshen ta kuma wulakanci rana gobe kiyama saboda ka kaga ashe shugabanci wani abu ne mai hadarin gaske wajibi ne gare ka kai dan siyasa da tuna cewa abinda kake nema mukamin da kake nema amana ce kuma amana tana da hatsarin gaske kwarai da gaske wannan ya zama yana cikin tunaninka kada ka manta da wannan sako na uku ka guji wannan ka'idar ko kuma wannan shawarar ta mikiyafili wani nekula mikiyafili wanda yake cewa kowane abu za ka iya cin masa to ka bi kowace hanya ka cin masa matuƙar dai abin nan ya yi maka to hanyar duk da za ka bi ka cin masa ba matsala ba ce wannan ne kula mai ne wani mutumin jamani ne mutumin jamus ne a ya rayu tsakanin shekara ta 1469 zuwa shekara ta 1535 ya rubuta wani shahararren littafinsa wanda ake kira da the prince al'amir a wannan littafi ya samu karbuwa wato ya shahara sosai kwarai da gaske musamman a kasashen yamma kuma ya jawo cece kuce mai yawa tsakanin jama'a da a farkon al'amarinsa an yi ta yakar littafin har ta kai ma an rika kona littafin an haramta sayar da shi da amfani da shi a cikin jama'a da yada shi a cikin jama'a a abin a kasar rome da kuma sauran kasashen europe wanda shi wanda ya rubuta wannan littafi mikiyafinli ya zama ɗaya daga cikin mutane waɗanda in an faɗi sunansu to ana nufin sharri ana nufin rashin gaskiya ana nufin cin amana bayan wani lokaci sai irin yadda ake kallon wannan littafi da wannan marubuci sai aka fara samun canji musamman ma bayan shudewar karninnika guda uku da rubuta littafin wato cikin karni na goma sha tara to ba rubuta littafin cikin karni na goma sha biyar zuwa karni na goma sha shida to cikin karni na goma sha tara zuwa karni na ashirin sai kasance an fa wato su kasashen yamma da kuma 'yan siyasa da sarakuna da masu mulki sun canza irin yadda suke kallon wannan littafi har ya zama na wani abin ado a gurin dukkan wani ɗan sarki wani yarima ko wani sarki dole a ga wannan littafi a tare da shi ko da yaushe yana duba shi wanda har lokacin da benito mussolini shugaban 'yan fashi ya so zai rubutunsa na phd wanda littafi ya dauka ya zama shine abinda ya rubutu a kansa aka ba shi PhD haka nan Adolf Hitler ana cewa shi wannan littafi baya rabuwa da shi koyaushe yana kusa da gadansa in ya zo kwanciya zai dauka ya karanta kamar yadda ɗayanku yake karanta ƙulhuwar lahu da uzai da ayatul kursi shi ba haka zai karanta littafin a ne. wannan littafi wannan ah, marubuci mikiyafili ya kasance shine malami ga stalin da lenin manya-manyan shugabannin ah, yan abinan gurguzu na duniya to yana daga cikin miyagun shawarwari da wannan littafi ya kunsa akwai wannan maganar akwai wannan ka'ida ta the end justifies the mean cewa idan dai kana so ka cimma wani abu to inda yar zaka cin masa wace hanya zaka cin masa samun abin shi zai nuna maka shi zai baka damar ka bi kowace irin hanya domin ka same shi in ka samu abin to duk wace hanya ka bi ka samu wannan abin babu matsala saboda haka zaka iya bin wasu haramtattun hanyoyi don ka cimma manufarka wanda yana daga cikin munanan shawarwari da shi wannan littafi ya kunsa wanda ya kasance wasu su dauki wannan a matsayin wata babbar shawara ce za su yi aiki da ita yayin da suke neman wani abu musamman abin da ya shafi mulki abin da ya shafi siyasa to za su iya yin kowane abu ne duk muninsa matukar dai karshe zai kai su ga samun wannan abin da suke so wannan shi ne abin da shi wannan wannan ka'idar tashi ta the end justifies the mean take nunawa ya ba da shawarwari miyagu a cikin wani littafi nashi da prince a daga cikin irin shawarwarinsa yana cewa masu mulki ko masu neman mulki idan sun yi alkawari to kada su ce sai sun cika alkawarin da suka yi wa mutane matukar dai abin da sa suka yi masa alkawarin yanzu ya kau wato sun yi musu alkawari ne domin su kai ga zaɓensu su samu mulkin da suke so to sun zabe su saboda abin da zai sa su cika alkawarin yanzu babu shi shine suna son kujera da sun samu shi kenan suna iya kin cika wannan alkawarin ke cewa amma idan sun ki cika alkawarin to ya wajibi ne su nuna wa mutane ba faƙin cika alkawarin suka yi ba su su rika nuna musu a fuska cewa a abin nan a yi haƙuri ko a nan gaba za a yi musu shi don su fito ƙarara su nuna mutane cewa ba za mu cika ba yana da cikin shawarwarin da yake bayarwa a cikin wani littafi cewa wajibi ne gare ka kai shugaba mutane su soka su kuma su ji tsoronka a lokaci guda su soka kuma su zama suna jin tsoronka a lokaci guda to amma samun wannan ah, abubuwa guda biyu a lokaci guda su haɗu yana da wahala a so mutum kuma ya zama ana jin tsoronsa lokaci guda ya ce to idan hakan ba za ta samu ba to abin da ya fi dacewa ka yi yadda za a yi mutane su riƙa tsoronka wato ba wai ka yi yadda mutane za su soka ba ka yi yadda mutane za su tsoronka kaga anan sai abin da hali ya yayi tunda yana sanne sanya tsoro a cikin zukatan mutane ah, sannan yake yana cewa wasu abubuwa idan muka dube su muka tsaya muka yi nazari mai zurfi a kansu za mu gane ɗabi'u ne waɗanda suke ba su da kyau to amma kuma inda za mu yi haƙuri watakila su za su kai mu ga samun abin da muke so saboda haka ashe yana da kyau mutum ya nutsu da irin waɗannan saboda kaga a gurinsa babu wasu miyagun halaye da ya kamata a gusa duk abin da kake gani a fili mummunan hali ne to wai an ka tsaya kai tunani sosai zaka iya gani cewa akwai nasara a cikin wannan abu haka nan yana cewa idan waɗanda suke aiki tare da kai cif ɗinka da yake maka aiki kuma yake ƙoƙarin kare maka maslahar ka ya zama <clears throat> mutanen banza ne ba su da kyawawan dabi'u, to yi ƙoƙari ku tafi tare da su a haka kai ma ka zama kamar su kada ka ce za ka yi abin da zai tunzura su kai ma ka yi abin da za ka tabbatar da cewa kana tare da su kuma ka yarda da su kaga kenan babu wani wanda za a ce wannan gurbatacce ne kada ka jawo shi jikinka matukar dai zai yi aiki domin ya tabbatar da maslahar ka to yana ba da shawarar cewa a ci gaba da yardar da shi kaga wannan mummunar shawara ce a musulunci ana san wanda yake shugaba ya rike albiqanatu salihah da zama waɗanda suke kewaye da shi mutanen kirki ne waɗanda za su tuna masa idan zai ya manta za su karantar da shi ko kawai da shi idan ya jahilta za su miƙar da shi idan ya karkace waɗannan duk suna daga cikin shaidanun nasihohi waɗanda shi wannan mugun marubuci ya rubuta a cikin wannan littafi saboda haka ɗan siyasa ya guji amfani da irin wannan wani bai san da wannan ba amma kuma irin yadda yake ta'abudi da kuma irin yadda yake tafiyar da siyasa yana nuna cewa akan haka yake tafiyar da ita zai yarda cewa ko meye ayi inda har zai samu shugabanci ko zai samu kujerar da yake so <coughs> to ba matsala inda har wannan abu zai tabbata to duk wata hanya ma a gurin su ta halatta to mutun ya guji wannan sako na hudu dan siyasa ya guji jifan waɗanda ba su ji ba ba su gani ba da miyagun ayyuka ko da miyagun sunaye ko sifofi yana daga cikin halin wasu wasu waɗanda suke da cuta a zuciyarsu saboda cimma manufarsu suna iya aikata wani laifi ko su sa a aikata wani laifi don su jefa ma wani wanda bai ji ba bai gani ba su ga cewa sun lalata shi sun lalata masa sunansa su kuma bukatar su ta cimma wannan ba karamin laifi bane a musulunci kai laifi ka jefa ma wani ko ka sa ayi laifi a jefa ma wani Allah subhanahu wataala yana cewa man yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina lati duk wanda ya ya aikata wani mummunan laifi ya aikata wata wani laifi ko wani mummunan eh, abin zunubi sannan kuma ya jefa wa wanda yake bai ji ba bai gani ba Allah subhanahu wataala ya ce to hakika ya dauki wani kire <clears throat> mai nauyi a kansa kuma wanda yake mabayyani wato ubangiji subhanahu wataala ba zai taba yafe masa wannan ba matukar dai haƙƙin wani ya shiga ya jefe shi da abinda bai ji ba bai gani ba idan muka duba za mu ga irin wannan mummunar ta'ada ko irin wannan mummunan aiki yana kunsar abubuwa marasa kyau masu yawa na farko dai mutum ya yi laifi ko ya sa a yi laifi wanda shi karan kansa wannan laifi ne sannan na biyu kuma ya jefa shi kan wanda bai ji ba bai gani ba sannan kuma ya zo ya mummunar karya. ya nuna shi bai san da wannan abin ba kuma shi ba shi bai jefa wa kuma wanda bai yi ba sannan bayan wannan hukubar da Allah subhanahu wataala ya tanada ko kuma ukubar da aka tanada ma mai irin wannan laifi a ɗauke ta daga kan wanda shi ya laifin a jefa ta kan wanda ba shi ya laifi ba sannan bayan wannan ya jawo mutane su rika muyagun maganganu a kan mutumin da bai ji ba bai gani ba a ɓata masa suna da abubuwa da dama waɗanda za su iya faruwa yayin da irin wannan ɗabi'a ta kasance to yana daga cikin hanya da wasu daga cikin 'yan siyasa sukan yi amfani da ita domin su ga sun cimma burinsu shi ne tuhumar wanda bai ji ba bai gani ba da laifin da bai yi ba ko jefansa da wani suna ko wata sifa don a jefa ƙiyayyarsa a cikin zukatan mutane su ji ba sa sansa to babu shakka wannan mummunar ɗabi'a ce mummunar ta'ada ce kuma salo ne wanda kafiran farko ma suka yi ta amfani da shi akan annabawa domin su cire san wato mutane ga waɗannan annabawa ko kuma karkatar mutane ga waɗannan annabawa mun ga yadda fir'auna ya rika jifa annabi Musa alayhi salam da abubuwa daban-daban ya jefe shi da cewa ya zo ne dan ya ya fitar da mutane daga kasar dan ya kwace mulki ya zama shi da shugabanci ko kuma a ya zo ne dan ya yada barna a bayan kasa wa qala fir'auna zaruni aqtul Musa wa yad'u rabbahu inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasad sha ku kyale ne in kashe Musa kuma ya je kira ubangijin nasa domin ni ina jin tsoron ya canza muku addinin ku ko kuma ya zo ya bayyana barna a bayan ƙasa kaga shi shine mai kokarin kawo gyara annabi Musa alayhi salam kuma mabarnaci kai yana so nuna wa mutane annabi Musa alayhi salam mabarnaci ne don haka wannan salo da da fir'auna ya fito da shi har ya zama da su ma fadawansa sun ɗauki irin wannan salo wajen su lalata annabi Musa alaihi salam kamar da Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana wa qala al-mala'u min qawmi fir'aun inna da lasahirun Ali. yuridu an yi da yukhrijakum min ardikum ta ta'murun cewa wannan annabi Musa alaihi salam wato mai sihiri ne wato ƙwararren mai sihiri ne kuma ya zo ne don ya yi amfani da sihirinsa ya kore mutane shi ga karɓi mulki da shi da mutanensa to irin wannan salo na jifan mutane da abinda ba su ji ba su gani ba don a ɓata su idan mutane idan jama'a a sa ƙiyayyarsu a cikin zukatun jama'a Shi shine abinda mushrikan maka suka rika amfani da shi wajen mu'amalar suna annabi sallallahu alaihi wa sallama suka rika jifansa da laƙubba da sunaye iri-iri wani lokaci su ce da shi mawaƙi wani lokaci su ce da shi boka wani lokaci suke su ce da shi masihirci matsafi wani lokaci su kira shi da mai taɓin hankali babu irin mummunan suna da mummunan sifar da basu su jefa annabi sallallahu alaihi wasallam da ita da ita ba domin su ga cewa sun raba shi da jama'a kuma abin da ya so ya tabbatar a cikin al'umma bai samu tabbata ba da haka irin wannan salo haramun ne gare ka kai dan siyasa kace zaka yi amfani da shi don cimma ka kai amfani da shi da jifan mutane da abin da ba su yi ba Allah na wala tanazab bazubil alqab bi salismul fusuq ba'da al-iman faman lam yatub fa ulaika humuz zalimun ubangiji subhanahu wataala ce kada ku rika jifan junanku da miyagun qubba la citir da sura na fasikanci bayan imani ce wanda duk bai tuba ba to waɗannan su ne azzalibai saboda haka <clears throat> babban zalunci ne ka jefi mutum da abin da bai yi ba kuma idan Allah subhanahu wataala yana gafartawa mutum kowane irin laifi da zai je masa da shi to banda laifin da ya shafi haƙƙin wani wanda duk ka jefe shi da abin da bai yi ba wannan tubanka da istighfarin ka ba zai warware maka wannan ba sai idan shi wannan mai shi ne ya sauka daga haƙƙin sai ce ya fi maka ko kuma ku tsaya gaban Allah subhanahu wataala ya muku shari'a sako na biyar a nisanci amfani da ƙarfi ko ta da tarzoma domin cimma wata manufa ko wata bukata ta siyasa da yawa ko su daga cikin 'yan siyasa waɗanda suke ganin cewa hatsansu ba zai cimma ruwa ba matuƙar komai za a tafi da shi cikin laluma cikin kwanciyar hankali suna ga idan har za su yi nasara to dole ne sai sun kawo wata tarzoma sun kawo wani abu wanda yake zai tsorata abokin habayya sai da zai kauce ba su guri saboda haka su ɗauki hanyoyi na <clears throat> cutar da wasu domin ya zama na su kadai ne a cikin fagen su yi su yadda suke su babu shakka wannan ba kyakkyawar ta'ada ba ce kuma ba kyakkyawar ɗabi'a ba ce kuma wannan ba shi ne zai sa mutum ya ya samu abin da zai samu jin daɗi da shi a duniya ko a lahira ba duk abin da za ka same shi ta wannan hanya babu shakka ba zai maka kyau ba a duniya ba zai maka kyau ba a lahira kuma ya barna ne a bayan ƙasa Allah subhanahu wata'ala <clears throat> ya nuna mana irin waɗannan bai dace a ce ma an ɗauki wani abu na amalar al'umma an jingina musu ba wanda zai kasance ƙoƙarinsa yadda zai kawo wata hatsaniya ko ya yada wata barna a bayan kasa to wannan ba wanda zai yi shugabanci bane Allah ya ce wa idza tawalla sa'a fil ardi li yufsida fiha wa yuhlika al harth wal nasl wallahu la yuhibbu al fasad idan ya juya baya sai tattayawo a bayan kasa ba dan ko ba li yufsida fiha dan ya yada barna a bayan kasa wa yuhlika al harth wal nasl ya lalata tattalin arziki zai ta tayar da tanzuma ayi kone kone ayi kashe kashe Allah ya ce wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son barna zaka ga cewa wani lokaci ba ma wani wanda yake nema ba wani yana yana kan kujerar yana so kuma ci gaba da kujerarsa ci gaba da yi mutane mulki to sai ya ga cewa takila idan ba ya bi irin wannan salo ba mulki nashi ba zai dore ba saboda haka sai ya amfani da wannan damar tashi sai ya daure wa waɗanda suke masu Ta yadda tarzoma tayar da hankula jefa mutane cikin halin ɗarɗar da tsoro domin wannan ya sa shi kuma ya samu damar ci gaba da shugabancinsa babu shakka <clears throat> idan wanda ya zan shi ne shugaba shi ya kamata ya amfani da shugabancinsa wajen ya tabbatar da mutane zaman lafiya ya kare musu dukiyoyinsu ya kare musu rayukansu ya kasance shi ne wanda zai abin da zai tozarta dukiyar al'umma ko ya jefa al'umma cikin halin kaganuka yi ko a rasa rayuka a sanadiyarsa babu shakka wannan bai dace a ce shi ne shi ke shugabancin al'umma ba amma Tautari muna gani cewa bin wannan salo ya sa waɗanda suke masu miyagun laifuffuka suna samun ɗaurin gindi wajen wajen ci gaba da abin da suke yi na laifuffuka a taimaka musu da dukiya taimaka musu da ainihin <clears throat> alfarma wacce za ta ba su dama su ci gaba da abin da suke yi sai kaga cewa a irin wannan yanayi waɗanda suke mashaya ‘yan kwaya ‘yan wiwi da ‘yan daba ‘yan sara suka ‘yan jagaliya ‘yan wane ne sai kaga cewa an tattara su ne abokan tafiya kaga cewa ana ba su kuɗi suna shaye-shaye ana ba su kuɗi suna sayin makamai domin su tabbatar da manufar wani na ko dai ya samu wata kujera ko kuma ya dore akan kujerar da yake abu shakka nusus da yawa sun zo daga shari'a wanda suke nuna hatsari na kisan kai ko kuma jikkita wani wanda bai ji ba bai gani ba kawai nusus daga alƙari da sunnar annabi sallallahu alaihi Wasallama, wanda suke nuna hatsarin haka ko da kai ba kai kaɗau ɗau makamin kai amfani da shi kan wani ba ta hanyar tsara ko suka ko harbi amma dai da goyon bayan ka aka yi to daidai kake da wanda ya yi wanda zai taimaka a kashe wani wanda bai ji ba bai gani ba ko da da kalma ɗaya ce ta zigawa to daidai yake da wanda ya laifin saboda haka suka sun zo da yawa daga alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suke nuna wato munin yin haka ciki akwai fadar Allah wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allah wa la'anahu wa a'adda lahu 'azaban 'azima Allah subhanahu wataala ya ce wanda ya kashe mumini da gangan to sakamakon sa jahannama ne kuma zai yi zama na dindindin ko zama mai tsawon gaske a cikinta sannan kuma Allah ya fushi da shi sannan ya la'ance shi sannan kuma ya yi masa tanadin azaba mai girma babu wani zunubi da aka jera masa hukumomi ɗaya bayan ɗaya a lokaci guda irin wannan kamar kisa shi kaɗai ne babu alƙur'ani ba ka samu zunubin da aka jera na wato hukuma masu girman gaske a lokaci ɗaya ba irin wannan ma yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam sadaka ce khalidan fiha سنة كتي وغضب الله عليه سنة كتي ولعنه سنة كتي وعد له عذابا عظيما وقول لا أكبر وقول لا أكبر أكبر وقول لا يا جماعة يا جماعة لا لا تشيوا بل يا هذا مسوى أن جماج من أبو بوا بنادية هكذا الله ينتهى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا man ahyaha fakannama ahya an-nas jami'a saboda haka ne muka rubuta wa banu isra'il cewa duk wanda ya kashe wata rai ba da wata rai ba ba dan wannan yayi kisa ba haka kawai ko kuma ya kashe wani rai kawai dan barna fasadin fil Allah ce fa ka'annama qatala jami'a kamar ya kashe mutane ne gaba daya wanda ya yi sanadiyar kukutar ran mutum ɗaya kamar ya yi sanadiyar kukutar ran mutanen duniya ne gaba ɗaya kaga wannan babu shakka ba karamar uba ba ce a ce kashe rai daya amma an wato mu'amalance ka kamar ka kashe ran mutane ne gaba ɗaya saboda abin da ka zo da shi zai haifar da barna ce wacce take ba a san iyakata ba wannan da ka kashe kashe wasu ci da kai kila ya jefa mutane da yawa cikin tararrabi cikin tashin hankali ɗan uwansa idan magidanci ne ‘ya'yansa matansa danginsa kila yana da waɗanda yake nauyin nauyinsu ma haka a gefe dukka jefa cikin matsala saboda kamar kisan ba shi kaɗai ya tsaya a kansa ba ka kashe waɗanda suke ƙarƙashinsa ba gaba ɗaya haka da imamu tirmidhi ya fitar da hadisi daga abdullahi ɗan abbas inda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yaji'ul maqtul bil qatil yawm al qiyamah nasiyatuhu wa ra'suhu bi yadihi wa awdaduhu tashqubu daman yaqulu ya rab qatalani hadha hatta yudniyahu min al arsh annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wanda aka kashe zai tacimo wanda ya kashe shi ranar gobe kiyama ya kamo kwarkwadarsa da kansa da hannunsa wa audajuhu nasiyatu wa rasu biyadi yana rike da kansa a hannunsa sannan jijiyoyinsa suna fitar da jini wato kamar yanzu aka yi kisan zai zo gashi nan taba-taba cikin jini yana cewa ya rab qatala ni haza, ya ubangiji wannan shine yayi sanadiyar mutuwata har zo ya jawo shi Allah jawo shi kusa da al'arshi yana ga ya ubangiji cewa wannan shine yayi sanadiyar mutuwata a daukan man haƙina hadisi ya tabbata cikin sayo ibn maja daga abdullahi dan umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya kalli ka'aba ko ya kalli ɗakin allah mai alfarma yake cewa ma a'zamaki wa a'zama hurmataki wal mu'minu a'zamu hurmatan inda Allah minki yace wato kaba kina da girma ba kankani ba kina da alfarmaki abinda tana da girma amma kuma mumini ya fi girma da alfarma a wajen Allah sauraka ran mumini ya fi ka'aba duk girmanta da alfarmata a wurin Allah subhanahu wataala Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Jundub radiyallahu ta'ala anhu cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna awwala ma yunjibu min al-insani batna faman istata'a an la ya'kula illa tayyiban falyaf'al ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من min دم أحراقه فليفعل zala ya ce farkon abin da zai rube a jikin mutum shine ne cikinsa da haka wanda zai iya ya ga cewa bai ci wani abin da ba halal ba to ya yi ƙoƙari ya haka wato daga ciki daga nan azaba za ta fara idan aka sanci mutum ya cika cikinsa da haramun sana na biya ce wanda biya ke da ikon ya ga cewa tafin cikin hannu na jinin wani bai hada shi shiga aljanna ba to yi. wato in za ka zubar da jinin wani to zai iya zama sanadiyar ka rasa aljannarka Hakanan imamul bukhari da imamu Ahmad sun fitar da hadisi daga Abdullahi Dan Umar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu muminu fi fushatin min dinihi malam Yusuf yusib daman haraman mutum ba zai gushe ba yana samun yalwa cikin addininsa wato yana zaune da addininsa lafiya matukar bai zubar da jini na haramun ba matukar mutum bai yi sanadiyar zubar jini ta hanyar da bata halarta ba to wannan zai zauna da addinin salafiya amma in ba haka ba E sanadiyar zubar wani jini ba ta hanyar da ta dace ba to wannan babu shakka ya shigar da addininsa cikin haɗari hakanan imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar yana cewa inna min warafatil umur allati la makhraja liman awqa nafsahu fiha safka ad-dam al-haram bighairi hilli yana daga cikin wato matsaloli manya waɗanda mutum ba zai iya fitar da kansa daga cikinsu ba ya ci zubar da jini na haramun ba tare da hanyar da ta take ta shari'a ba to zubar da jini ta hanyar haramun ba ta hanyar shari'a ba yana daga cikin al'amura masu girman gaske tunda mutum ya shiga cikinsu ba zai iya fita ba saboda ka duk wanda mutum zai kashe sawa'un musulmi zai kashe ko ba musulmi ba to babu shakka dai ta hanyar da bata dace ba ba ta hanyar shari'a ba to abu shakka wannan yana cikin hadari annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da imam al-bukhari ya rawaito daga abdullahi ibn amr yana cewa man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihata al-janna wa inna riha tujadu bi masirati 40 ama wanda duk zai kashi kafirin da ake zaune da shi lafiya ko kuma aka bashi aka bashi wato aminci aka bashi aminci al-mu'ahad shine kafirin da ake yaƙi da da jama'arsa amma sai aka ba shi cewa ya zo an yi sulhu da shi to an yi sulhu da mutanensa ana zaune da su lafiya da akwai yaki to amma kuma an samu sulhu to sai wani je ya kashe wannan kafirin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba zai ji karshen aljanna ba kuma annabi ya ce karshen aljanna ana jo shi daga shekara 40 tafiyar shekara 40 to kaga idan wannan shine sakamakon wanda zai kashe wanda ba ba musulmi ba wanda da akwai ma yaƙi tsakaninsu da su aka yi sulhu amma in ya kashe shi ba zai jiyo ƙarshen aljanna ba da wanda ƙarshen ta ana jiyo da fiya shekara 100 abin nan shekara 40 to ina kuma ga wanda zai kashe musulmi dan uwansa saboda haka yan siyasa su guji amfani da ƙarfi ko tayar da tarzoma domin cimma wani buri nasu na siyasa kuma wani abu ne mai haɗarin suke. duk wanda za ka ɗaure masa gindi da je ta'addanci da je kone-kone ko ya sari wani saboda manufa ta siyasa to ka sani gaba ɗaya kuna tarayya a wannan laifin kakka ɗauka shi kaɗai ya yi kabiya shi saboda haka shi zai je ɗau laifin a'a ba ruwan Allah da wannan kai za ka ɗau laifin kisan da ya yi sannan kuma za ka ɗau laifinsa na ka sa shi yayi kisa kuma zaka dau laifin ka kai na ka kare dokar Allah subhanahu wataala sai naka laifin ya fi nashi sako na shida wajibi ne a fahimci cewa ba a ƙulla soyayya ko kiyayya saboda bambancin jam'iyyar siyasa Ƙulla soyayya ko kiyayya akan jam'iyya ta siyasa wajibi ne duk wani siyasa musulmi ya sani cewa bai halatta ya so ko ya ƙi saboda siyasa ba ya so wani don kawai kawai don jam'iyya ta haɗa su ya ki wani don kawai jam'iyya ta raba su yana daga cikin munin abinda wasu 'yan siyasa suke faɗawa ciki shine suna ƙulla soyayya da kiyayya akan wannan saboda haka zai zai so wani saboda jam'iyya ta hada su koda kuwa ya fi kowa rashin mutunci koda ya fi kowa fajirci koda ya fi kowa barna tunda dai jam'iyya dai ta hada su to shine abokin tafiya shine mutumin kirki a wajensa zai ki wani saboda jam'iyyar siyasa ta raba su koda kuwa ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa kirki ya fi kowa adalci tunda da jam'iyya ta raba su to shi ma baya san wannan ba ƙida ce ta musulmi ba musulmi Allah subhanahu wataala ya haɗa imani da Allah subhanahu wataala da manzansa shine abin da zai haɗa su wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd Allah ce mu'minai maza da mata dukkaninsu ɗan uwan juna ne majibanta juna ne saboda haka wajibi ne a gina soyayya akan imani da Allah da manzansa da san Allah da manzansa ana ya kamata mu'mini duka su haɗu wajibi ne a gina soyayya akan wannan kuma duk wani musulmi yana da haƙƙin ka taimaka masa sawa'un kana tare da shi a jam'iyya ko ba ka tare da shi inda musulmi ne to yana da haƙƙin ka ne ka taimaka masa kuma ku yi taimakekeniya alal birri wa taqwa akan abin da yake alkhairi ne abin da yake tsoron Allah ne daga kowane jinsi yake kowace gari yake kowace kabila yake kowane fatin siyasa yake ciki Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku zai zama mu'mini cikakke ba sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito daga Anas yana cewa unsur akhaka zaliman aw mazluman قال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره النبي صلى الله عليه وسلم كتيمك ودقوانك سواء شيء ذلك ko shi aka zalunta wani mutum ya ce ya ma'aikin Allah zan taimake shi in shi aka zalunta wata ina zan taimake shi idan shi ya zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka hana shi ci gaba da wannan zaluncin wannan shine taimakon da zaka yi masa saboda ka dan uwanka dan uwanka ne <clears throat> daga kowace kabila ya fito daga kowane jinsi yake da kowace ƙasa yake daga kowace fati yake yana da haƙƙin ɗanƙwantaka a kanka saboda haka wanda soyayyarsa da fatinsa na siyasa yasa yake kin dan uwansa musulmi wanda har ya kai shi yake alaka da shi to babu shakka wanda ya saki hanya wanda take siratul mustaqim ya saki hanya ta mu'minai ya kama hanyar da za ta kai shi zuwa ga fushin Allah za ta kai shi zuwa ga ukubar ubangiji saboda wajibi ne mu sani cewa koda fati na siyasa ya raba ku ya zama kana son mutum sana san nagartarsa kana san kirkinsa kana son alherinsa ko da jam'iyya ta siyasa ta haɗa ku ya zama yana da wani mummunan ɗabi'a ya zama kana kin wannan ɗabi'ar tashi kana kin wannan halin nashi kana kin wannan rashin kirkin nashi to amma abin da yake faruwa yanzu ba haka bane sai ga ana zagin mutum amma kana zagin mutum amma da ya da jam'iyyar ka kuma sai ka shiga yabansa ko kana yabansa da ya fita sai ka shiga zagin sa to kaga wannan ya nuna kenan ba akan gaskiya ne kike son sa ba kana son sa ne kawai saboda tafiya ta hada ku dan da kun rabu a cikin sha'anin siyasa to ya zama mutuwan banza babu shakka wannan ba siyasa ce mai kyau ba sanan sako na bakwai ka guji wasa da ayoyin alkur'ani ko hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wani abu ne wanda yake mimunan gaske wasu daga cikin 'yan siyasa suna so su yi amfani da addini saboda su samu nasara a cikin su ta siyasa ganin cewa waɗanda za su zaɓe su ɗin masu addini ne ko masu san addini wannan take sa su rika karanta ayoyin Allah ko su rika karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wata gurbataccen karatu wanda kana da dama idan ka ji wanda yake wannan karatun ka ce da shi babban makaryaci yi wa Allah ƙarya yi wa manzan Allah ƙarya <coughs> babu shakka wannan yana da hatsari kwarai da gaske yin izgili ne da ayoyin Allah wasa ne da ayoyin alkur'ani wasa ne da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don mun cimma wata kawai manufa ta siyasa don ya nuna wa waɗanda suke gabansa cewa shi ma fa yana son alkur'ani yana son hadisan manzan Allah yana son manzan Allah kuma idan sun zaɓe shi zai zama mai gaskiya zai yi aiki da alkur'ani zai yi aiki da hadisan manzan Allah an gaya masa hadisai zai ji nuna masa shi ma musulmi ne na kwarai shi ma mutum ne adami shi ma mutum ne da yake karatu saboda haka sai ya riƙa yin wannan abin mamakin har ta kai wani lokaci sai ka ji ma wani wanda ba musulmi ba amma wani sai ce zai ja aya alkur'ani ce zai ja ayar ƙur'ani kuma a yi ta masa tafi ana masa ihu wai ya birgi to abu shakka wanda yana da hatsari kwarai da gaske domin kafirci ne mutum ya yi izgili da ayar alkur'ani domin izgili ne ba ka taɓa jinsa ya karanta ayar alkur'ani ba sai ya zo kafin a lokacin ne zai ce zai yi amfani da wannan domin ya nuna mutane cewa shi fa na kwarai ne kuma shi mutum ne mai addini don ya kula cewa waɗanda za su jefa masa ƙura'a din suna da addini suna san addinin su Allah subhanahu wataala yana cewa qul istahzi'u inna Allaha mukhrijum ma tahzarun wa la in sa'altahum la yaqulanna inna la yaqulunna inna ma kunna naqudu wa nal'ab qul abi Allahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum na'fu al ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin Allah subhanahu wataala yake cewa ku ci gaba da ka gaya musu ku ci gaba da izgirin Allah zai fitar da abin da ba kwa so sani game da ku cewa ku ba ba mutanen arziki bane munafukai ne za a kuma gane haka din ba dai wannan ne ba kwa so a gane ba to ku ci gaba da izgirin sai an gane inna Allah mukhrijum ma ma tahdharun wanda ba kwa so a gane za a gane wala in sa'altahum inda za ka tambaye su me yasa suke wannan sai inna ma kunna naqudu Wani al’amuna dai kutse ne muna kuma wasa ne ce kace abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un da Allah da ayoyinsa da manzonsa ne za ku rika isgili ce la ta'tazilu kada ku kawo wani hanzari kada ku kawo wani uzuri babu magana uzuri kad kafartum ba'da imanikum kun kafirta bayan imaninku nafu an ta'ifatin minkum in za mu yafe ma wasu jama'a daga cikinku nu'azzib ta'ifatan sai mun azabta wasu idan wasu waɗanda su ba su suke yi ba ba ba su hada ba mun yafe musu to ko da kuke yi kuma ba za mu kyale ku ba saboda haka azgili da ayar alqur'ani ko da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba karamin hadari bane haka waɗanda suke zaune ana yin wani izgili ba su tashi ba kuma ba su hana ba to su ma sun shiga ciki da cewa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقولوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم الله سبحانه وتعالى يجي إذا كنت أنا واتو الله يسوكر مكو أجكيل التابع إذا كنت أنا واتو كافر تشوى أيوة الله كو أنا لي لسو الله يجي وكفك سكي ku ci زمات على الوقت أن da hatta ya kudu fi hadisin gari sai sun bar wannan sun shiga wata maganganu su maganganu daban ba za su ci gaba da irin wannan to kakku yadda ku ci gaba da zama da su innakum idan misluhum an har kun zauna to kuma kun zama su yace kuma kun zama kamar su sauraka waɗanda za su zazzauna a tashi a gaban su ana cin wato mutuncin ayar alkur'ani ana mata karatu na karantsa yadda aka ga dama kuma ba su iya hanawa ba babu shakka su ma laifinsu ɗaya yake da wanda yake yin wannan <clears throat> za a ga cewa wani saboda rashin kunyarsa har za ta kai ya rika kawo wasu maganganu na cewa manzan Allah ya ce ai manzan Allah ya ce kaza ai manzan Allah ya ce kaza alhalin babu inda ya taba karanta cewa wannan maganar annabi ya faɗi ta wai yana so yi amfani da wannan dama ya nuna mutane cewa shi ma fa yana karatu kuma ya san abin da manzan Allah ya faɗa saboda haka zai amfani da wannan to duk wanda yayi wannan babu shakka ya nemi mazauninsa a wuta nabi yana cewa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqalahu minan nar wanda duk zai yi gangancin yin ƙarya to ya nemi mazauninsa a wuta ya tanadi gurin zaman sa a wuta babu shakka mutumin da zai rika wasa da addini don ya cimma manufarsa ya fi muni ya fi haɗari sama ma da wanda zai rika cewa ba ruwan shi da addini ko kuma siyasarsa ba addini ko addini babu siyasa a ciki domin wanda zai ce addini babu siyasa a ciki ko ba ruwan siyasa da addini wannan yana ɓata duniya ne amma wanda zai ɗauki ayoyin Allah da hadisan mazala yana wasa da su wanda yana ɓata duniya da lahirar gaba ɗaya saboda haka lafinsa mai tsanani ne kuma ya kamata duk wannan siyasa ya guji wannan kuma a rika taka birki ga irin masu irin wannan sako na takwas a guji rukan ƙarya yana daga cikin babban haɗari na wasu 'yan siyasa irin da suke rukan ƙarya waɗanda su a karan kansu sun san cewa ƙarya suke kafin wani ya gane mai ƙarya suke shi da yake faɗar wannan magana kasan ƙarya yake yi zai maka alkawari cewa cikin kwana ɗari zai gyara tattalin arzikin ƙasar nan a cikin kwana ɗari zai kawo zaman lafiya da rigingimu da ake a cikin kwana ɗari ya rika faɗar wanda kai kasan cewa cikin kwana ɗari cikin kwana ɗari ko gidan da zai zauna ba a gaba share masa ba amma yana gaya maka cewa duk zai maka wannan kuma zai yi yadda kowane ɗan najeriya zai samu aiki ina aka taɓa samun wannan ko ƙasashen da suke da arziki ba kowa yake samun aiki ba kowa yake da aiki ba wasu wasu ci ma zaune ne bare ƙasa irin tamu da ake tafiya a daddaka haka ce zai samu kowa aiki kowa ɗansa zai shiga makaranta za a ba ilimi kyauta za a samu ruwan sha za a samu wuta ko kiftawa ba za ta yi ba za a samu kaza shi ya san ƙarya yake to wannan ya saba wa ɗabi'a ta mumini ɗabi'a ta mumini kamar yadda Allah subhanahu wataala ya nuna cewa imanin sa ba zai bashi haka ba ya ayyuha allazina amanu lima taquluna ma la taf'alu kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alu ya ku wadanda suka yi imani dan me kuke faɗar abin da ba za ku aikata ba ce kushin Allah ya yi girma ce ku faɗi abin da ba za ku aikata ba ibnu ashur yana cewa Allah subhanahu wataala ya bude ayar da ya ayyuhal ladina amanu saboda nuna maka cewa imani ba zai barka in har imanin ka na gaske ne ba zai baka kai wannan ba duk wanda zaka ga yana irin wannan to akwai matsala a cikin imaninsa shi yasa yazo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu cewa waɗannan sifofi ne na munafiki na munafiki ba sifa ta mumini bane ce ayatul munafiqi salat idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan nabi sallallahu alaihi wasallam yace alamar munafiki uku ce idan yana magana ya ƙarya idan kuma ya alkawari ya saba idan kuma an bashi amana ya ci amana munafikai kuma Allah subhanahu ya kore imani daga gare domin da nasu man amanna billahi wa bil yawmil wa ma hum bi mu'minin tace ba mu'minai bane saboda mai imani ba zai rika yin waɗannan ƙarerayi ba yana irin waɗannan alkawarra tare da cewa ya san ba zai iya cika su ba to a guji yin alkawarruka na ƙarya kawai don a cimma wata manufa ta siyasa a sifa ce ta munafikai sai shi yasa ake san mumini ya sifantu da kishiyoyin waɗannan sifofi Allah subhanahu wata'ala ya yabi bawansa manzansa Isma'il da cewa mai gaskiyar alkawari ne innahu kana sadiqal wa'di kana rasulun nabiya ya tabbata mai gaskiyar alkawari ne kuma manzo ne annabi duk sanda ya alkawari to zai kokari ya cika wani alkawari ba zai saba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabi abul as ibn rabi wanda ya aure wanda yake auren yar annabi sallallahu alaihi wasallam zainab lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana hudu huduba yake cewa haddathani fa sadaqani wa wa'adani fa wafabi haddathani fa sadaqani shi ya ga yayi mun magana kuma ya ga mun gaskiya kuma yayi mun alkawari kuma ya cika mun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya khalifansa sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya tashi cikin jama'a yake cewa wanda duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wani alkawari Koyan ya ɗaukan masa nauyin biyan wani bashinsa to ya zo ya yi magana ni zan cika wannan alkawari da annabi ya ɗauka kaga wannan bayan mara rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai na bakar ya ce duk wanda ya nabi masa alkawari zai bashi wani abu ko wani bashin sa da annabi ce zai biya masa faliyati ni unjizla ya zo ni zan masa wannan zan cika masa wannan alkawari to shine Jabir dan Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma ya je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gurin abubakar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni idan aka samu dukiya daga bahrain to zan baka haka haka haka wato damki ya damka ya ce zan baka haka zan kuma kara maka to shine a daidai lokacin kuma dukiyar ta zo wa sayyidina abubakar daga bahrain sai ya ce a je a kirawo jabir aka kawo aka kira jabir ya ya cika hannunsa ya ce to ya dubbuza ya bashi ya kuma dubbuza ya bashi ya kuma dubbuza ya bashi sai da ya bashi dirhami 500 sannan kuma ya kara masa wata kamarta to kaga wannan shine ɗabi'a ta mu'mini idan ya alkawari ya riga ya cika saboda haka a guji yin alkawurra na ƙarya saboda a cimma bukata ta siyasa ka faɗi abin da zaka iya idan mutane sun ga za su zaɓe ka haka su zaɓe ka in sun gaba kai musu ba kai haƙuri nauyi ne suka sauke maka a sako na na tara a guji ta'amuli da bokaye da 'yan duba da yawa daga cikin 'yan siyasa suna ganin cewa bukatunsu ba za su biya ba ba za su cimma nasara ba sai sun hada da bokaye sun hada da 'yan duba suna ga cewa su ne za su iya saman musu nasara su ne za su iya sa su yi zaɓe ko su samu abin suke so babu shakka wannan babban laifi ne kuma babban haɗari ne ga aƙidar musulmi da kuma imaninsa wanda su a haka bokayen da 'yan duban da mazafan sukan yi amfani da wannan su jefa su cikin wasu miyagun ayyuka waɗanda suke masu halakarwa su jefa su cikin shirka da Allah zai ba su cikin yin ayyuka na alfasha alfasha iri-iri ma zahara min hawa ma batsar ta fili da ta boye wanda za su sa su har ta kai wani lokaci su sa su kisa ko su sa su yanko wani abu na jikin na dan adam ko su sa su zina da ƙananan yara ko su sa su neman maza ko ainihin su sa su ba neman dabbobi da tara da dabbobi saboda wabannin da zai sa su ci zaɓe wasu a hana su yin tsarki a hana su wankan jalaba a hana su sallah na wasu yin lokuta ce in yana so ga wannan zobe ya sa a kafarsa a babban ɗan yatsa na hagu kuma kada ya ji ruwa ya taɓa wannan babban ɗan yatsa tsawon kwana hamsin sauran kaga ba zai sallah ba ke ba wankan janaba ba sallah tsawon kwana hamsin zai yi da wannan zobe sannan ya ainihin ya cire shi to waɗannan babu shakka wasu miyagun laifuffuka ne wadda duk mutumin da ya yarda da wannan to ya yarda ya sayar da lahirarsa saboda wani abu na duniya da yake san zai samu kuma duk irin abin da zai yi abin da Allah bai rubuta zai samu ba zai samu ba inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar ce kowane abu mun halicce shi ne da kaddara Allah riga ya kaddara komai ya rubuta komai abinda ba za ka samu ba duk duniya za ta haɗu ba ta baka ba abinda kuma yake naka ne to ta inda baka zato ta nan za ka ga Allah subhanahu ta'ala ya baka saboda ka rike Allah subhanahu wataala daga ka samu ɗaukaka babu yadda za a yi ka tabe sawa'un ka samu abinda kake son ka samu ko baka samu ba ba za ka yi asara ba ba za ka tabe ba Allah subhanahu ta'ala ya sifanta sihiri da kafirci ne اتبعوا ماتت الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فراك وانا زي يقول امي سيري في السنه يقول كافر شي كما ابي النبي بس كافر شي النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في ملك صحيحين حديث ابو هريره رضي الله تعالى عنه النبي انا اجتنبوا سبع الموبقات كوجي ابو هو بقي ما سهل كروه daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallama yace ashirku billah was-sihru shirka da Allah sai kuma sihiri haka nan imam muslim ya ruwaito daga safiya bint abi ubayd daga wata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam nabi yace man ata fasalahu an shay'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman wanda duk man ata arrafan fasalahu an shay'in lam tuqbal lahu salat 40 yawman wanda duk ya je gurin wani boka a wani dan duba ya tambaye shi wani abu ya duba masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a karɓi sallarsa ta kwana 40 ba to zai salla a kwana 40 ba da lada ku daya yayi asara waɗannan salloli kuma dole yayi wannan idan bai gaskata ba amma idan ya gaskata to ya kafirce wa abin da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallam haka yazo a hadisin Abu Huraira da Imam Ahmad da ashabus sunan suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man ata arrafan aw kahilan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad wanda duk yazo wa duba wanda zai ce zai buga ƙasa ko zai wasu zane a ƙasa ko zai wasu karance-karancensa ya gaya maka wani abin da nan gaba zai faru da kai ko ya gaya maka wasu abubuwa da suke ɓoye wanda ba wanda ya san su ya ce maka ko ya gaya maka cewa suwa na suwa ne su ne matsalarka ko suwa na suwa da ka riƙe su ta hanyar su za ka samu bukatarka ko ka yi kaza ka yi kaza to duk wanda ya yarda da wannan annabi ya ce to ya kafircewa abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama fadarsa cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ce wanda ke sammai da wanda ke kasa babu wanda ya san gaibu sai Allah to yanzu kai ka cewa akwai wani anan kasa ya san gaibu ba Allah ba ba ya san gaibu banda Allah to kaga wannan babu shakka ka karyata waccan aya ta alqur'ani da take nuna cewa Allah shi kadai ya san gaibu qul innamal ghaibu lillah Allah ce ka ce kadai sanin gaibu na Allah haka Allah kadai shi ya san shi ya san gaibu wanda duk da cewa wanda zai gaya masa koyayyen al'amari wanda bai wakana ba ce da shi ai <clears throat> ya gano masa cewa zai wakana ko ga yadda zai wakana ko ga ta hanyar da za a bi ya samu wannan abu in ya yadda da wannan ya kafirta to wace irin riba mutum zai ci ya yadda ya kafircewa Allah ya kafircewa annabin Allah ya kafircewa littafin Allah kafircewa addinin sa da wata bukata ta duniya haka na irin wani hadisai sun zo a cikin littafai da dama ki musnad Bazar da abu ya'la hadisin abdullahi dan mas'ud yake cewa man ata arrafan aw sahiran aw kahinan fas'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya zo wa mai duba ko matsafi ko boka ya tambaye shi wani abu kuma ya gaskata shi cikin abin da zai gaya masa ce to wannan ya kafircewa cewa abinda aka saukar wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka da Imam Tabarani ya fitar da kwatankwacin irin wannan saboda haka kaga babu shakka abu ne mai hadarin gaske kuma wani abu ne wanda yana ta faruwa a cikin al'ummar mu zaka ga cewa mutum yana zaman sa lafiya takila ka ganshi da yawan karatun alkur'ani da yawan zuwa gurin majalisun zikir irin wannan gaba da zara ya shiga siyasa shi kenan sai ga kuma an ɗauke shi an kai shi gurin wasu bokai wani za ka gaishe lafiya-lafiya da kyakkyawar aƙidarsa da ƙoƙarinsa da addininsa amma da zarar ya samu wani matsayi to sai ga miyagu sun ƙoƙari sun zo sun haɗa shi da wasu miyagu suna masa cewa wannan kujerar tashi mai haɗari ce akwai suwa suwa na suwa na a tsaye suke kai ma sai ka tashi tsaye za mu kai ka gurin wani wanda aikinsa yankan wuƙa ne saboda haka wasu su kawo kansu wasu a kai su wacan to babu shakka wannan halaka kuma babu wanda zai iya kare ka ba Allah ba qul inni lan yujirani min Allah ahad wa lan ajida min dunihi multahada shi babu wanda zai iya kare ka ba Allah ba la malja wa la manja minka illa ilayk saboda ka nemi kariyarka a gurin Allah subhanahu wataala wallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahim babu wanda ya kai Allah mai tsaro ubangiji ya sanya maka masu tsaranka lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah kai imani da cewa abinda Allah bai yi sami ka ba zai sami ka abinda Allah kuma zai sami ka babu wanda zai iya hana sami ka wa ma asabaka lam yakul li yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakul li yusiba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Abdullahi dan Abbas kai imani da haka haka ka yadda wasu su nuna maka cewa su ne za su baka nasara duk abin da kake nema ka san cewa nasara ta Allah ce wa man nasru illa min indillah babu wanda zai baka nasara sai Allah shi kuma abin da yake gurin Allah ba ta hanyar saban sa ake samun sa fa inna ma inda Allah la yunalu bi ma'siyatihi haka manzo Allah ya ce abin da yake na Allah ne ba da hanyar saban sa ake samun sa saboda haka a guji wannan sako na goma ka yi kwaɗayi ka yi ƙoƙari ka yi fafutuka ka bar kyakkyawan baya ka tafi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ana ambatanka da alheri ana yi maka kyakkyawar addu'a wasu waɗanda suke da wato da kusasshe ƙwaƙwalwa da kifaffen tunani tsammanin su cewa jin daɗi shi ne a nan duniya kawai a wannan rayuwar su tara dukiya su samu shugabanci su samu matsayi in aka yaka shi kenan amma ba sa tunanin abin da zai biyo bayan wannan baya tunanin abin da zai biyo bayan mutuwarsa sawa'un a nan duniya abin da zai biyo bayan mutuwarsa na mutane su rika cewa alhamdulillah kaga matsayacin nan ya mutu ko kaza baya tunanin abin da zai je ya samu a ranar lahira masu hankali masu wayo su ne waɗanda suke aiki don Allah sannan kuma suke yi don su bar kyakkyawan baya kyakkyawan ambato a rayuwarsu su tafi amma kamar sun jima da mutuwa amma kamar suna nan da rai saboda alkhairin da suka asasa a duniya saboda asirin da suka asasa a ɗan adam ya ishe ka wato ka san amfanin ka bar baya mai kyau irin abin da yanzu muke ta karantawa muna ta faɗar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam malamai na addini muna ambatan sunayensu tsakaninmu da su tazara ce mai nisa shekaru ne ɗaruruwa sun koma ga Allah amma har yanzu su yana da yana yawo da aka ambata a yi masa addu'a sahabi a ce radiyallahu anhu malami a ce rahimahullah annaba a ce alaihi musallam wannan kadai ya ishi mutum saboda ka rayuwarsa ba ta yanke ba ya samu azzikirul jamil kyakkyawan ambato a bayansa idan ya kasance ibrahim khalilur rahman annabi ibrahim bana dayin allah wanda cikin martabar annabawa shine na biyu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi amma cikin addu'o'insa da yayin roƙon Allah subhanahu wataala sai da ya ƙara da cewa ja'alni lisana sidqin fil akhir ka sa mun kyakkyawan ambato cikin na baya ƴan baya waɗanda za su zo su rika ambato na kuma Allah ya karbi addu'arsa ya bashi shi da zurriya sai ba su wannan kyakkyawan ambato ya ba su wannan kambi na sharafi wa habna lahu min rahmatina wa ja'alna lahum wa habna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya Allah ce muka ba su daga rahaman sannan kuma muka sanya musu kyakkyawan ambato da ke madaukaki saboda haka suka koma ga Allah subhanahu wataala amma ana ambatan su ubangiji subhanahu wataala ya sanya annabci a cikin zuriyar annabi Ibrahim alayhi salam bayan sa kowanne annabi yazo zai ambace shi zai ambaci abin da ya koyar sannan kuma waɗanda za su zo daga baya su ma za su ci gaba da ambatansa wani yana daga cikin rashin <clears throat> wato hankalin mutanenmu ba sa tunanin su bar kyakkyawan baya sauraka shi kawai ƙoƙarinsa ya samu ana ya cinye duka ba tunanin ya tafi a rika tuna shi ana masa addu'a a rika tuna shi ana faɗar alherinsa ya kamata ‘yan uwanmu ‘yan siyasa su sa wannan a ransu cewa suna ƙoƙarin su yi ayyuka don Allah su yada alheri su tabbatar da alheri don su koma ga Allah ana ambatan su da kyakkyawan ambato ba su koma ba ana ba da tarihinsu abin a ba daɗin ji dai da za su so su gyara su suna da rai ba zai gyaru ba abinda kare za ka shuka shi za ka girba don kada ka ce ai kafin ka tafi za ka sa rubuta littafin ka. a tattara bayanai a rubuta abin da kake so a bar abin da kake so ba kai kaɗai ne a duniyar ba sauraka in kai ka sa a rubuta maka irin wanda kake so da yadda kake son shi an faɗa abin da kake so akwai kuma wasu na nan kuma sun shaida sun gani wasu da su aka yi wasu a gaban su aka yi wasu suna da kyakkyawan labari da kyakkyawan rekod saboda ka za su zo su tabbatar da wannan abin da kai duniya tana gani saboda ya kamata in siyasa su kula da wannan kuma wani abu ne wanda babu masu yunkurin samar da wanda sai masu hankali masu wayo ba wadanda suke tushasshiyar kwakwalwa ba waɗannan saƙonni ne guda goma game da na ci jiya tun ka tilka tun kamila muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kai su zuwa ga inda za su yi amfani ya sa su a cikin zukatan da za su amfana da su ubangiji subhanahu wata'ala ya mana gamdakatar ya ba mu shugabanni na gari ya ba mu shugabannin da muke so suke san mu muke musu kyakkyawar addu'a suke tausaya mana Allah subhanahu wataala ka tausaya mana ka dora mana masu inganci daga cikinmu kada ka dora mana a shararenmu a kanmu ubangiji subhanahu wataala kai mana kufi kai mana da taimako ba dan halinmu ba ba dan ba dan ayyukanmu ba sai dan rufinka da rahamarka ya ubangiji صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته